واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن yufakun idan ka gansu sai jikinsu da kamanninsu ya baka sha'awa saboda abin da suke ciki na kwarjini da jin daɗi idan kuma suka yi magana sai ka saurare su saboda fasahar zance da suke da ita kai ka ce ya manzon Allah idan suna majalisinka wasu katako ne da aka jingire su ba sa fahimtar komai ba sa kiyaye komai suna zaton duk wata murya a kansu take saboda tsoro waɗannan su ne makiya na hakika ka kiyaye su ya kai wannan manzo kada su yaɗa sirrinka ko su yi maka makirci Allah ya tsine masu ta yaya ake kawar da su daga imani duk da bayyanar dalilansu da fitowar hujjojinsu